lafiya bara na je mu dawo yanzu nan minti kaɗan ko mu je tare ni ma na rafa ka so yanzu zan dawo fa yanzu nan zan dawo Allah ku yi hanzari ku zo ku cece ni wallahi wannan wanda ya kashe yarinyar nan ne shine ni ma yanzu ya biyo ni zai kashe ni Saudat! Wannan ne wanda ya kashe matan nan. Shi ne yanzu ya biyo ni ya biyo ni ta nan ma yana so ya kashe ni. Yana ina to? Kai, wane ne ke? Ni ne wanda zan aure ta. kuma sauran kwana biyu a daura mana aure ke abin da ya faɗa haka ne haka ne to amma ya za ka kawo ta nan gurin ka tafi ka batta bayan ka sa abin da yake bibiyan ta ba tafiya ne na batta ba a cikin mota na batta kuma da na dawo na zo na duba motar na gaban ganta a ciki ba ka gani kan Allah ka mai da ni gida ba na bukatar na ƙara gani na a nan wajen ka taimake ni nasu juna kin ga abin da nake gaya miki kenan ko abin da nake guje miki kenan in ba don kwananki yana gaba ba ai da yanzu ya kashe ki da mai gani yawa yake nan kuma hajiya kada ki ga laifina wallahi ni ba ni na kai kaina wajen ba to bari ki ji daga yau sai yau ba za ki kara fita waje ba yawa gwanda ki zauna a cikin gida tunda auren ki kwana nawa ya rage ana yin bikin ki aka gama shi kenan magana ta ƙare insha Allah babu abin da zai faru hafiz ma ya ce zai bani jami'an tsaro wanda za su dinga bina suna kula da lafiyata ai ta farko abin da ya kamata hukumar tsaro su yi kenan ba su yi ba sai yanzu to shi kenan allah ya rufe asiri um, sau da daga lokacin da hafiz ya baki a cikin mota har zuwa lokacin da mutumin nan ya biyo ki zai kai kamar minti nawa a lokacin to ya kai kika fita daga mota shi ko mutum bai ritsa ki ba how hafiz ya bar ni a mota ni kuma na fito ina duba shuke-shuken gurin saboda sun ban sha'awa a wannan lokacin ne na ga wannan mutumin yana sanda zai yiwo kaina shine ni kuma na gudu to babu shakka wannan mutumin yana bibiyar ki kuma ya san lallai ya san abin da ya faru don haka ina ganin mai gida abin da ya kamata yi mm. ya kamata hukuma ta ɗauki matakin gaggawa akan kare lafiyarta ai da muke da mukamin mutumin nan saboda yana binta mm. kuma hukuma ba za ta bar shi ba in Allah ya ta abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki da sauran yan uwanku kwantar da hankalinku ko aure kika yi hukuma tana tare da ke za ta baki tsaro da kula yadda ya kamata muna tare da ke a kodayaushe na fatan babu damuwa na gode da irin kokarin da kuke mai gida ban tambayi mutuniyar ba ko tana shan lama ko ba ki alawa ba matsala Allah a wannan lokacin ni zaka ba ba na alewar a'a ka bani mutuniya tana nan to mun gode ban yi maki kyauta ba hello ina ina zuwa kuna kuna yin kwata to zan zo ba matsala Saudat, Arfat ya ce miki jaje kafin ya zo. To ce mishi na gode. yau dai na yi alkawarin sai na karya saɓanin da yake ku da arfat ke dai baki rabo da shirme me abin saɓani a ciki allah ne bai yi za mu haɗu ba duk ranar da allah ya wallahi za mu ga juna amma abin nan akwai ban tsoro a cikinsa tun daga lokacin da aka ce abin nan ya faru har yanzu ban samu nutsuwa ba akwai lokacin da na zo wucewa daga wani mutum gaba ɗaya sai na ji na tsorata da shi na yi alkawarin dai sai na karya ku saboda ai arfat ya san ki ke ce baki san shi ba bar ma ki ga nuna miki wucin arfai kin ga arfai lafiya wannan ne arfa din shine saurayin ki da mun dake so shine kin san shi ne dagata me faru wannan shine ya kashe wannan yarinyar kuma shine yake bibiyar rayuwata ya kike da allah sau wannan mutumin da ya kashe yarinya na zaki iya tuna sunan shi ke dai kawai tambaya ki na ki amsa mu nazir kuma ba komai ni ban gano komai ba amma akwai wanda nake zargi idan hakan ta faru zan sanar da ke. eh idan hakan ta tabbata zan sanar da ke sai an jima amma ban taba tunanin haka daga gare ki ba shin zargi na ma kike yi gaskiya arfat ba zan ɓoye maka ba zuciyata ta fara kokonto a kanka musamman idan na la'akari da sabanin da yake tsakaninku da saudat kin ga san wannan ba hujja bace san ba hujja bace ba tunda amma tunda kin faɗi haka ina so da ni da ke ki zo mu je wajen saudat idan ni ne abin zai bayyana ainihin arfar na gaskiya nazir to amma ko a mafarki ban taba tunanin arfat zai aikata haka ba ko da yake dan adam tare yake bai cika goma ba amma ba na son ki sauran sanar na san inda za mu haɗu da shi domin kiga zahiri ganin sa hoto ba zai zama hujja ba ki dai kawai ki jira ni na san inda za mu je mu arfat my dear ki jira ni na san zaliha tabbas mun san zaliha ni da hafiz ta mutu amma wallahi ban san waye kashe ta ba ba ni ne na kashe ta ba miki da ba za ki da wancan nan ba miki da miki miki da miki wallahi ba zan iya daina wannan tunanin ba wannan bakin cikin ba zai taba gushe min ba ah ina so ki san da wani abu da babu abin da zai shiga zuciyarki tsaya a zuciyarki ya ringa damun rayuwarki face ki saka wa zuciyarki wani tunani wanda zai haifar miki da matsalar da ba za ki iya ta ba abin nan ya kamata ki haƙuri ki tunani ki tsaya jefa kanki a cikin wani zurfin tunanin da zai haifar miki wata matsala to haka za ka ce to sai dai in shiga matsala duk matsalar da zan shiga sai dai in shiga amma ba zan taɓa iya haƙuri da wannan abin ba yanzu din girman Allah ya kike so ne miki menene ba mu yi ba akan wannan al'amar abin nan ba mu muke ba kan ba Allah ne ke bayarwa idan Allah ya ba mu falallahi idan ba mu samu ba bai da zamu yi haba mai muna wallahi bayan da za a yi kace in haƙura ko zan mutu ne ba zan haƙura ba wallahi ko kashe kaina zan ba zan haƙura to shikenan to shikenan kashi haƙura ni da na riga na iya abin da zan yi ba kuma abin da zan ƙara yi shikenan ba abin da zan yi wallahi ba zan taɓa haƙura ba kika yadda kina ji kina gani lalle sai kin nuna masa da gaske kiki in ba ka ba kina ji kina gani yan uwan mijinki za su gaje dukiyarsa ga baki daya ke kuma ki tashi a ƙarshe a tutar babu kin san ni ma sai da nayi wannan tunanin a raina wallahi da baki faɗa ba ma sai da na ji haka to ai yanda kike masa sako-sako ba za ki iya nasara a kan shi ko mhm. to shi kenan to me zan masa yayi ko? <laughs> To ƙawata na gode da wannan shawarar. abincin nan baki gama shi ba so da ke mutu ba ina da abubuwa da yawa da nake so ya na karanta bacin kama ina son magana da kai ina jin kiban wata menene ina so ka sawwake min auren nan ne what kin san abin ko da ke fada me kika rasa a wannan gidan ki rasa ci ki rasa sutura ki rasa wajen kwanciya mai kyau duk wani abu na alaci na rayuwa daidai gwargwado ki sa Allah ya bani arziki daidai gwargwado kuma ba abin tafana na miki yaya ni ina mijinki ban faɗi cewa na sake ki ba sai nan ke ce kike neman saki a hannuna kai damuwanka ne ci da sha da suturin sawa da abin duniya to ni ba wannan shine damuwa na ba na fi so ka sauwaƙe min ka je ka auri wata ku haihu ni ma in je in samu wanda za mu haihu da shi ni fi ne damuwa na wai wai wai wai wai dan Allah dan annabi me yake damun ki ne a rayuwar ki ne wannan abin da kike magana shin wanne irin hanyoyi ne dubba mu ba dan mu ga cewa ubangiji Allah ya ba mu wani haihuwar kaman kina fito na fito da ubangiji ne ba kan wannan abu ba bari an ga miki wani abu da mun je asibiti ke sanin kanki ne an duba lafiyar mu ki lafiya lau suke kwaye na lafiya lau suke sa'ilin nan karke manta da cewa duk hanyoyin da ake bi dan in ga cewa kin samu wannan dan nabi ai ubangijin ma ya ce ka tashi ya taimake ka to kuma tashi wan kenan to wani irin taimako ne bamu nema ba wani irin taimako ne bamu nema ba ka san an maka roƙon Allah so nawa ke sanin kanki ne nawa na kashe a wajen malamai nawa na kashe a wajen malamai a karɓon Allah mutum nawa ne suka zo gidan da masu kai mana ka fahimta to shi kenan akwai wani sabon malami da na ji labarin ya fito yana ba da taimako aikinsa kamar yanka roƙa haka yake ci to me kike so yanzu me kike so ai ina so mu je ya taimaka kina so mu je wajensa shikenan sa sace ba matsala na gode yana Allah ya kai mu kamar ci Allah ya ya karasa To, Alhaji na san me yake tafe da ku. Magana ce ta aihuwa. Gaskiya Alhaji, magana ɗaya zan gaya ma. ba za ba za ku samu aikuwa ba sai dai idan kun saba ka'ida sannan za a samu abin da kuke so maimuna wani irin saba hanya kuma wace kuma ka'idar da za mu saba sai idan aljanunmu ɗaya daga cikin aljanunmu mai suna ɗan kullutu ya sadu da ita a ni dai in haka ne a bashi. gaskiya ban gane ba a bashi ni dai wallahi in zan samu haihuwan nan ina son a yaya na maimuna ina guje miki hatsarin da yake tattare da wannan al'amari a'a ni wallahi yayana ni ina son haihuwan nan in kuma har baka yadda ba gaskiya daga nan ma kawai ka sawwake mu shikenan shikenan shikenan ga fili ga mai doki tunda kin kai lafiya ga fili nan mani bana ciki kenan gaskiya ni kan zan iya ha zan baki magani kina ji na za ki wanka da shi a daren yau aljanin dan kullutu zai zo ya amfani da ke yau za a samu dacewa to eh sun kawo sun kawo duk abin da yake tafi da ke kwana biyu sai ke dawo ga cin banza kuma ga harkan godiya ba ma yin wannan to sai an jima Yawwa. sai an jima Yajin banza kuma ga harkan godiya ba ma yin wannan mu. lagar farce mala ya gida ya ayyuka ina jin sakonka cewar ka zo gaskiya ne ai na je gida har na bada sako ba baka bane an bani malaji <laughs> yawwa Allah ya saka alheri Allah ya saka alheri ah, Allah ya gafarta malam dalilin da yasa na ce ka zo ina neman ka na'am wani abu ne illa idan har abu ya faru hmm. ka bi ahalin waɗanda suke da alhakin sanin wannan abun dan ka tabbatar da gaskiyar al'amari haka shi sa wani sa'ilin in zan yi abu kai tsaye nake tambayar ka wani sa'ilin kuma in an aiwatar in zo tambaye ka in ji yaya abin yake haka yake Allah ya gafarta malam wato wani abu ya faru tsakanina da matata wanda har muka je neman wani taimako a tattare da shi Na. abin nan kuwa shine to Allah ya gafara malam ka ji da ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan da ba danka bane ba ta yanda zai zamanto cewa aljani ya gaji bil adama ko kuma bil adama ya gaji aljani ba zai yi ba sam sam kuma wannan ma ai shirka ce wannan kuma babban kuskure ne aka aikata shi alhaji me ya kai ka kai wannan aikata wannan al'amari wallahi Allah gafarta malam tsananin san da nake wa tsananin san da nake wa maimuna shi jefa ni cikin wannan yanayi san da yake nake mata cikin zuciyata wallahi shi jefa ni cikin wannan yanayi ai wannan al'amari sam sam ba abin da ya hada aljini da dan adam hanyarsa daban ta dan adam daban kuma ba zai zamanto cewar aljani ya gaji dan adam ba ba shi da gadon ka kwata-kwata shi da ba naka ba ne kuma wannan abu a kiyayi gaba kuskure ne babba a daina aikata irin wannan ba a ka na musulmi bai kamata a haka ba to to kenan Allah ya gafarta malam na san abin da zai yi kai ba matsala ba kuma Allah ya kyauta nagode Allah ya kyauta nagode to ni zan koma daji to shi buƙatar ki ta biya amma fa ki sani akwai matsala matsalar me kuma ba kya tunanin cewa cikin nan na jikinki Allah zai ce ba na shi bane me yasa saboda ai buka ya faɗa a gabansa ya ce in dai kina so sai a jami'a ya kusance ki eh to ni ma sai da nayi wannan tunanin to yanzu menene mafita wannan dai hanyar dai ita ce dai kwalli daya da na gaya miki saboda haka ita ce kaɗai mafita amma miki ƙawata a gaskiya wannan maganar lamarin tana da wuya gaskiya ba zan iya ta ba to lalle kuwa tsugunno ba ta ƙare miki ba kin ga tafiya ta tunda ba za ki yadda ba shi kenan a'a to ni ba haka nake nufi ba da na ƙawata Ni wallahi abin ne da nauyi. To ya zaki? Tun da boka ya faɗi yadda za a To shi kenan sai a jaraba yin haka Ba komai. To. gida aka yi. Mm. Kanwata. Yau ka ƙara kyau. To yaya? Na gama shiri. Zan je ofis. Mm. Mm. Je so in je kasuwa saboda kin san akwai kayayyakin da za a kawo. Don a kawo su eh kuma zan ɗauke su kai da ofis. Akwai ne da na ajiye to amma na gan Eh na ɗauka.

aini yanzu ya zama dole ne in bi shawararki ai abin da dai kika faɗan nan haka kawai shi za a yi to amma ta yaya za ki ki kashe alhaji ba tare da an san ke ce ba eh, yanzu ma ni kaina shine babban matsala a goma shine babban tashin hankali to akwai hanya mhm. saboda haka nake son ki <laughs> duk sanda kika zo dai to ai haka ne ina cikin damuwa sai kin fitar da ni Allah ya sa da ki iya aikatawa ai yanzu ai an yi an gama kaman da gaske wannan dai maganar da kika faɗa shine daidai to hakan za a yi Allah ya sa da ki kar ki damu shi ban ka miki komai ba ka miki lemo A'a wallahi ki zaman ki ba Haka zaki zo ki zauna To ya za a Ba komai a ƙoshe nake tafiya ma kin ga zan. Gidan Alhaji ne fa. Akwai komai. Ki kwantar da hankalinki. To. ki kawo miki lemu. Oh. Na. yanzu rubutun kake baka gama ba? wannan rubutu ba na ƙara ba ne. Ba za ka huta ba kai ke na rubutu rubutu. Ai ka huta maka mm-hmm. Masin, ai dole ne in gama. Maganar abinci. abincin bai ƙarasa ba shaura Kina da akwai ruwa a fridge? Ka san ina zuci zucin ga maka ruwan mu ya ƙare? to me ke da shi sai na lemu lemu ko shi ke yaba eh? bashi kawai bashi a za ka ba bashi kawai eh, yau kuma nawa a'a to ai gani kamar da zan zuba maka a ne sai na fasa na kawo shi haka a rufe ina sa in roƙe ka ka yafe min abubuwan da suka faru ta yaya zan yafe miki Allah ma mukan yi masa laifi kuma yana yafe mana ni a tunanina wannan abin da ya faru ba da sona ba ne ni na yi ne domin ka samu magaji. Magaji kamar yaya wannan ɗan da kike da shi a cikin jama'a na ne ki sani ɗan aljanan da kuke tare da shi ne ba na ba ne kuma ki sani ba shi da kaduna kuma na yi nadamar ba ki soyayya ta mai ƙarfi wanda ta janyo min na faɗa cikin wannan yanayi. to ko kaƙi ko kaso kuma ɗannan naka ne kuma sai ya gaji dukiyanka magajinka ne haka kika ce to shikenan zan ga da zai gaji kuma ina so ki sani da cewa wannan abin da kika faɗa ya ƙara fahimtar da ni zan je in samu ɗan uwana gaba ɗayan su ɗaya bayan ɗaya kowanne in gaya masa irin yanayin halin da ke ciki ko bayan bana duniya su sani da cewa bana da wani magaji wanda zai gaji dukiyata ba su ka furuwa gudu ka daɗe baka je ka gaya musu ba kuma wannan ɗan ka ne kuma sai ya gaji dukiyanka ba dai ka sha wannan lemun ba gado ɗaya riga ya gadon ka an gama sai dai kar a kuma gado kuma na nawa ni shi gaya waka ni shi maimuna maimuna maganan nan ni dai na juna biyu yanzu na tabbatar ina da juna biyu shi yasa na ce bari in dawo in gaya maka <laughs> dama na riga na duba za ki haifi ɗa namiji kuma zai kashe mata bakwai malam ya aka kuma ka sani shi ne makomar saba ka'idan da kika yi wasu irin mata ne kuma zai kashe guda bakwai su waye su ba sai kin san su ba Mariya, ina yin? Lafiya. Na ɗazu nake kiran waya ina ka na samo miki bayani a kansa da kuma iyayensa. Dama shi na zo Ina jinka To ai bayanin yana da tsayi. San samu mu samu guri mu zauna. Allah kai ne mai gidan nan? Eh ni ne mai kula da gidan nan. Masha Allah. Allah idan ba za ka damu mu jami'an tsaro ne muna so yi maka wasu tambayoyi ne ko za ka ba mu haɗin kai. Ya za a yi na gane haka kenan. Akwai wata yarinya da Allah ko ka santa? Eh, eh Zaliha kenan. ina yawan ganin ta to mun gode ah, da Allah ku za ka iya mu wani dan takaitaccen labari akan ta eh abin da na sani tana yawan zuwa gidan nan da ita da a cikin wata mota wata yarinya ita ce take da motar ko ko yarinya take gidan ne take da motar eh, abin da na sani ita yarinyar da take nan ba ta da mota ina tunanin motar na fi tunanin na saurayin ta yake kawo ta saurayin da yake kawo su shin ka san saurayin da yake kawo ta a ban san shi ba don idan ya kawo su ko fitowa baya a cikin mota dai zarihar can tuzo shigewa ita zariya ita ce take gaishe da ni ta shiga cikin gida to yanzu za mu iya ganin kawarta ta yi yau kimanin sati biyu da tashinta daga nan wajen me sunanta sunanta ya eh to kabila ce ita ireni sunanta ireni ireni to yayi to da Allah kada dai ka damu za ka iya gama na lambar motar da ake kawo ita zaliha eh to sai dai zan iya faɗin kala amina kalan motar ko amina amma ba zan iya faɗin lambar motar ba sakamakon ban gane abin da good zainab yan mata to wallahi sai dai lallai kam mariya na na takarda daga alhaji sani zuwa alhaji yahaya ina so na sanar da kai cewa ɗan da yake cikin matata maimuna ba ɗana ba ne maimuna ta bi son zuciyarta ta ganin ba mu samu haihuwa ba ta sa boka ya sa aljini ya kusance ta har ta samu ciki don haka ko da bayan raina ɗan da ta haifa ba shi da katona.